su highlight kashi na hudu wallafar maryam obam wanda ni anti mimi nake karanto ma mai sauraro sai dai kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci tashi ta yi tafi bayan hajiya ramla kai tsaye cikin wani dan ƙareren jeep wani mai suit baki ya buɗe ma hajiya salma ta shiga sannan hajiya ramla ta buɗe ma suhailal gaban motan ta shiga hajiya salma ta kalli hajiya ramla ta ce to ƙawata sai mun yi magana in kuma na wuce to shikenan sai dai mun yi waya hajiya ramla ta ce to shi kenan Allah ya kiyaye hanya ta amsa da amin sannan direba ya ja hajiya ramla kuma ta koma ciki ta samu hajara a zaune bayan hajiya ramla ta zauna hajara ta ce hajiya wannan wace ce na ga ko magana ma bata cika so ba hajiya ramla ta yi murmushi ta ce salma kenan ƙawata ce in bata saba da mutum ba haka take amma tana da magana sannan tana da kirki ta wuce yadda kike sato wajen kirki in baka santa ba sai ka ga kamar tana da girman kai kamar hajira ta ce ayyukan allah inda baki kika faɗa min haka ba wallahi hajiya ba zan yarda ba domin na ga ko kallo ban ishe ta ba tunda na shigo sau biyu da ji ta yi magana sai da na tambaye ta hajiya ramla ta yi dariya tare da faɗin baki santa bane inda in dai salma ce wace ce hajiya salma hajiya salma mata ce ga former president kuma former minister of defense kuma tsohon general ɗin soja janar aab ma'ana janar abubakar ahmad bichi janar aab soja ne wanda ya rike makamai da yawa kafin ya kai da mataimakin janar bayan ga aikin soja yana kasuwanci shiga da fitar da kaya waje dan asalin garin kano ne cikin bici iyayen shi na da kuɗi sosai domin alhaji ahmad dan kasuwa ne sosai yana yana daga ɗaya daga cikin masu kuɗin kano tun lokacin su biyu suka haifa tun lokacin su biyu suka haifa abubakar sai hafsat wadda take aure a garin kaduna tana da yara uku ahmad wanda suke kira da dadi sai fatima wanda suke kira da zara domin sunan mamansu gareta sai auta mai sunan yayanta abubakar sadiq tun lokacin ba a daukan boko da mahimmanci iyayen aab sun yi kokarin tura shi makaranta kuma ya yi karatu sosai wanda gashi yanzu yana amfanin shi tun yana da ɗan shekara ashirin ya fara aikin kasance soja wanda sun sha gwagwarmaya da yawa a aikin kasancewa soja ne da yawa da yawan faɗace-faɗacen da ake tura su ƙasashe sai ya sa bai yi aure ba iyayen shi sun rasu lokacin yana da shekara 23 a duniya sosai ya ji mutuwar su tunda aka raba musu gado ya ba kanwar shi nata shi kuma ya fara kasuwanci tun lokacin rasuwan iyayen nashi wani aminin mahaifin shi ya dauke su tamkar 'ya'yan cikinsa wanda tare suke kasuwanci da abban nashi mai suna alhaji ismail shi ma babban dan kasuwa ne yana da dukiya sosai wanda ya ga zama kuma AAB hakan ba zai yiwu ba babu mata ya sa ya bashi auren yarsa Salma lokacin da Alhaji Ismail ya mai magana auren Salma ba karamin daɗi ya ji ba don ya daɗe yana son ta amma bai furta ba ganin a lokacin tana karatu ita ma a nata bangaren haka sun yi soyayya sosai kafin aka yi auren ita ma san mai gidansu ba su da yawa su uku iyayenta suka haifa yayinta maza biyu jibrin usman sai ita salamatu salma mace ce mara son hayaniya gashi tana gashi ba ta daukar raini tana da son tsabta don akwai ta da kyankyami ba ta da son jiki ko kaɗan mace ce mai kirki da son mutane wanda mutane ba sa gane hakan har sai sun zauna da ita domin in ka ganta zaka dauka tana da wulakanci don ba ta da saurin ba da kai wajen mutane sai ta fahimci ko kai waye wannan kenan shekaran salma biyu da aure ta haifi ɗanta namiji santalele kyakkyawa duk wanda ya gan shi sai ya yaba yaron ya yi kyan iyayen shi amma bai ɗauko hasken mahaifiyar shi ba sai ya ɗauko kalan fatan mahaifin shi wato chocolate color amma saboda hutu wasu suna cewa fari ne ran suna aka naɗa mishi ahmad suna kiran shi da arfan tun da Arfan ya taso yake samun gata firamare kawai a Najeriya wanda iyayenshi sun so su tura shi waje Alhaji Ismail ya ce a'a in ya tafi taya zai samu ilimin addini haka suka haƙura tun yana ɗan shekara goma ya sauke alkur'ani tare da sauran tafai yana gama firamare aka tura shi United States of America karatu wanda a lokacin mahaifin shi ya yi ritaya a aikin soja bai daɗe da ritaya ba ya samu mukamin Minister of Defense a lokacin su Hajiya Salma suka koma Abuja da zama sai da ya yi shekara takwas a kan mukamin inda ya fara siyasa gadangadan ya fito takarar shugaban kasa ya lashe sai da ya yi shekara takwas a kai sannan ya sauka ya bar siyasa ya ci gaba da harkan kasuwanci kasuwancin shi yana da dukiyar da shi kanshi bai san adadin shi ba tunda salma ta haifi arfan ba ta sake haihuwa ba duk wani son duniya sun ɗora ma arfan in dai ya zo hutu Najeriya baya fita shi ɗaya sai an haɗa shi da masu bashi tsaro na bin shi kamar wani mai mukami alfan an kammala secondary school a nan ya ci gaba da karatu inda yake karatun quantity and survey in ka gan shi sai ka kuma kallonsa domin ya haɗu namiji ne sosai tunda ya je America yake karatu sosai ga shegen miskilanci muskilanci saboda saboda haduwan shi yasa mata ke kawo mishi hari tun yana sharewa har ya fara biye musu wannan ne yasa duk duk ya watsar da sanin shi ya ajiye gefe yake harkan matan shi abinsa wanda sun wanda suna son shi ya koma don wanda sunan shi ya koma don a Amerika domin da shi suke kiran shi yakan zo Najeriya koma in ya sami hutu in ya zo Najeriya ma haka yake neman matan shi duk da ba kowa yake ɗauka ba sai ya zaɓa akwai wani zuwa da mahaifiyar shi ta yi Amerika ta yi mishi zuwan bazata aiko ranar ta yi nadama domin abin da ta gani sai da zuciyarta ta kusa bugawa domin ganin ɗan nata na aikata zina gaba ɗaya kafanta ya kasa rike ta yayin da ta yi ƙasa lokaci ɗaya da na san kan turo ɗin nata karatu waje kama ta lokacin da arfan ya lura da ita ba karamin tsoro ta yi ba cikin sauri ya tashi yasa sa kaya ita ma macen da suke tare ta yi sauri ta zira riganta ta fita da gudu arfan gaba ɗaya kasa magana yi domin ya rasa da wani kalma zai ma mahaifiyar tashi magana magana ya yi hajiya salma tashi tashi ta yi da ƙyar ta matso kusa da shi ta wanke shi da mari har sau biyu tare da dukan shi a kirji tana kuka wanda wannan ne karo na farko da zan ce ta sa hannunta da sunan duka a jikin shi kasa ya yi da sauri yana ba ta haƙuri akan ba sai ƙara ba amma ba ta kula shi ba sai ma barin ɗakin da ta yi ta nufi ɗakin da in suka zo kasar suke sauka a ciki ranar hajiya salma gaba daya ji ta yi duniya babu daɗi ta yi nadama sosai akan ɗanta karatu kasar waje shi ɗaya sai masu mishi abinci da bashi kulawa wanda gaba daya ta ɗaura ma kansu laifin akan su suka ja inda sun bar shi a gaban su da hakan ba zai faru ba sai a yanzu ta gane ba gata suka ma ɗan nasu ba illa taimaka mishi wajen gurɓacewan tarbiyyar shi hajiya salma ranar ta yi nadama sosai kuma ta yanke sha shawara tare da ɗan nata za su koma Najeriya domin ba za ta kuma yarda ta bar shi shi ɗaya a wannan ƙasar ba. Shi ko Arfan iya tashin hankali ya shiga musamman da ya ji mahaifiyar tashi bata furta wani kalma ba ya tabbatar za ta ɗauka mai hukunci mai tsauri domin hajiya salma akwai tsauri haka shi ma wunin ranar ya zauna a ɗaki cikin fargaba tare da yin da na sani wanda hausawa ke cewa ƙeya ce ga tsoron da yake ji karfa kar ta faɗa ma dadi ɗin shi domin ya san sai ya hukunta shi ta yadda bai yi zato ba da wannan tunanin baccin wahala ya ɗauke shi bai farka ba sai wajen magarib ya tashi ya faɗa toilet ya yi alwala ya tada sallah bayan ya idar ya fito waje inda ya ga hajiya salma a danin cikin tsoro wajen wajenta tare da faɗin momi dan allah ki min ai kafin ya kara sa ta dakatar da shi tare da faɗin gobe ka shirya za mu tafi najeriya flat ɗin goma za mu hau ta tashi ta bar wajen ji ya yi gaban shi ya faɗi domin bai san mai momi ɗin shi ɗin nashi za ta mishi ba in suka je gida cikin rashin karfin jiki ya ci abinci sannan ya koma ɗaki ya fara saka abin da zai yi amfani da shi a jaka kamar yadda ta faɗa goma saura ta musu a airport don suka fara shiga jirgi har suka gama suka tashi zuwa Najeriya wanda suka sauka sun ga motocin gidansu sun zo ɗaukan su domin sun san da arfan za a zo mota wajen biyar suka ɗauke su zuwa gida yayin da kowanne ya shiga tashi tashi daban dan arfan baya son zuwa kusa da hajiya salma yanzu don kunya duk sun ƙarasa gida da mamakin sa an yi mishi duk wani abu wanda ake masa in zai zo kasar kamar su favorite food din shi da sauransu bayan ya yi wanka hajiya salma da kanta ta je ɗakin shi ta ce ya fito ya zo ya ci abinci ya ji daɗin hakan sosai cikin jin daɗi ya fito ya ci abinci sosai gashi momi fuskanta babu yabo babu fallasa haka ya ci gaba da zama a gida hajiya salma ba ta ce komai ba gashi yana son komawa school domin har ga Allah yana fama da sha'awa sosai ya dai yanke shawarar ya same ta ya mata magana akan zai koma school hakan ku yayi ranar ya je gefen ta da daddare kai tsaye ya shiga kasancewan dadi din nashi baya kasan tun ya tun da ya dawo ya same ta tana karanta ya same ta tana karantawa tana karanta wani littafi jin motsin mutum ya sa ta rufe tare da kallon shi cikin kulawa jin ya yi shiru ya sa ta ce ya aka yi yana so sa kai ya ce momi dama akan maganan komawa komawa na school dina ne ya kamata in cikin tsawa ta ce dakata arfan kar ka ɗauka don ban ce maka wani abu ba ya baka daman ganin komai ya wuce zaka ci gaba da abin da ka ga dama kai yanzu baka ji kunyan ce min zaka koma school ba to bari ka ji babu maganin komawa school daga yau na yanke sai dai ka ci gaba da sai dai ka ci gaba a nan inda zan dinga ganin duk wani abu naka tun da ka baka tsoron Allah kuma daga yau kar ka koma min maganin school in ba so kake mahaifinka ya ji yi wannan zancen ba ta kalle shi cikin masifa tare da faɗin fitar min a ɗaki jiya yi gaba ɗaya komai ya mishi duhu yanzu karatun da ya yi shekara biyu yana yi wanda saura shekara uku ya kammala har da masta da yake son yi kafin ya dawo gida shi yau momi ta yanke mai cikin sanyin giwa ya fita daga ɗakin ta bi shi da harara tare da faɗin stupid hajiya salma ta yanke ma ɗan nata hukuncin zama a nan ne don ta rasa mafita amma ta yanke za ta za ta Kano ta faɗa ma mahaifinta komai ko zai ba ta shawara a kai domin ko da wasa ba za ta so mijinta ya ji ba shi ko arfan tun da ya koma ɗaki yake kuka kamar yaro ya rasa abin yi haka yi ya gaji dan shi wanda tun da ya san kan shi bai taɓa shiga tashin hankali ba sai da momi ta kama shi da mace yana zina tun daga ranar yake shiga cikin tashin hankali da kunci arfan hajiya salma ta sa mai ido sosai ga wata sha'awa da yake damun shi akwai wani abokin shi wanda suke karatu tare shi ma ya zo Najeriya domin amsa kiran da Don ya yi mishi don ya faɗa mishi yana cikin matsala da mugun sha'awa wanda shi ya nuna ma Don gidan Hajara Dawa amma duk sanda za shi yana rufe fuskan shi don kar labari ya kai ma mahaifiyar shi domin shi ba shi ba ɓoyayye ba ne don ko ya kai matan gidan da ya siya domin irin wannan harkan ba sa fuskan shi domin da max yake komai da su duk da yana maneji ne don baya samun gamsuwa da su yadda yake so amma yana ba su mahaukatan kuɗi domin kuɗi ba matsalan shi ba ne alfan ya yi wajen wata hudu a gida ga shi sun kusa fara exam hajiya samat ita ma abin na damunta ta da yanke shawarar zuwa Kano gobe domin ko da mijinta ya tambayi zaman da yake yi a gida ta ce ya zo hutu ne washe gari ko hajiya sama ta nufi Kano domin ta ma mahaifinta maganan jikan nashi to masu sauraron mu sai mu ce ma bari mu dakata sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba domin mu ji shin idan hajiya sama ta je Kano ta faɗa ma kakan kakan arfan wani irin shawara zai bata ko kuma in ce wani irin hukunci zai yanke a kan shi to ku biyo mu a cikin shiri na gaba sai dai kada ku manta ku danna like comment sannan ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗora a kan lokaci mun gode